To madalla masu kallon mu yanzu bari in sake zuwa gare ka Farfesa Abdulsalam. A hirar da muka yi da Festus Okoye na hukumar INEC ya ce suna da kyakkyawan fata akan cewa duk wanda suka yi rijista za su karɓi su Shin kana ganin wannan abu ne mai yiwuwa ganin yadda wa'adin ke neman cika? Eh kamar yadda na muku bayani a farko yanayin yadda muka gani a wuraren su ma'aikata ke aiki a kuru su tabbatar da cewa kowa ya samu katin in dai har suka ci gaba da aiki yanayin yadda suke yi yadda suka fara to yana iya yiwuwa kowa ya samu katin zaɓensa kafin wa'adin